Cibiyar sarrafa da tingwalo ta STBV ta yamai da aka kafa domin biyan bukatun mazauna birnin su dubu ɗari hudu ta kawo ƙarshen ɗabi'ar zubda da dattin a hilin Allah Ta'ala lamarin da ke zama haɗari ga ɗan Adam da kuma muhalli. Adam motocin sitar suna zub da dattin ne cikin ramun da aka ƙare amfani da su. Wani mai rayuwa kusan wuraren ya bayyana irin matsalolin da suka sha sanadiyar haka. Gaskiya abun yana takurawa saboda abun yana gurɓata yanayi sannan kuma ko kana cikin gida baka iya shaidawa ka ji daɗi ballantana idan wurin ya cika yara suna iya fadawa a ciki a halin da ake ciki motocin sitar da dama suna zubda da tingwalolon da suka ɗauko cikin gari a cibiyar ta stbv suna yin sane kyauta har zuwa farkon watan february inda cibiyar stbv ta koma karbar kuɗaɗe dangane da yawan ruwan dattin da motar sitar ke iya ɗauka farashin mitar kibu ɗaya ya tashi dala hamsin na sefa sai dai masu kwasa ruwan dattin na fatan a rage musu farashin kuɗin ba mu ce a cire su ga baki ɗaya ba a dai rage maimakon duka zubin mota jika biyu a maida shi duka wuni jika biyu wannan mun yarda da shi da ce kowane zubin mota jika biyu ya kamata cibiyar ta iya ɗaukar nauyin kanta da kanta saboda haka aka daina zubar da dattin kyauta in shi mai kula da cibiyar ta stbv lawali shebu labo zube ruwan kwatar ba kyauta ba ne saboda wannan sashen ma'aikatar yana buƙatar kulawa yadda ya kamata domin ya daɗe tsawon lokaci akwai biyan kuɗin wuta ruwa da ma'aikata don haka ne muke karɓar kuɗaɗen cibiyar ta ƙumshi matattarar riƙe dattin da kuma injina da ke karɓar ruwan dattin da motoci suka kawo su sarrafa su su kuma raba cabo da ruwan sannan su busar da shi abubuwan da aka samu a sanadiyar aikin suna da amfani lawali shebu na da ƙarin bayani Akwai abubuwa da dama da ake iya yi da wannan abun kamar gawayi, takin zamani ga masu noma rani da ma noma. Mu dai har yanzu ba a yanke shawara abin da za a yi ba. Sai an yi bincike ne zai tabbatar mana abin da ake iya sarrafawa da wannan ruwan kwatar. Akwai wasu da suke cewa ana iya amfani da ruwan wajen ban garake ko kuma ban ruwan itatuwa. Yanzu haka akwai shirin kafa wasu cibiyoyin na STBV a cikin sauran shiyoyi na birnin Yamai.